Salma, ba na son ganin ki a kusa ko kuma nesa da ni. Ba na son haɗa tafiya da ki a cikin kowace daƙiƙa ta rayuwata. Shin ni kaɗai ne namiji? Ko kuma ni kaɗai ne wanda kika rena wayo Salma? Kai ido na ya kalla a matsayin namiji, kuma kai na karɓa a matsayin ƙaddara a rayuwata. Kai na amincewa a cikin kowane yanayi. Ba laifi ba ne kamuwa da su, amma ki sani laifi ne riƙe wanda baya bukatan ki. a cikin tafiyarsa a zuciyarki. da juna, da juna, da juna, sabo da juna, sabo da juna. da juna, da juna, da juna, juna, juna, sabo da juna, sabo da juna. saboda juna saboda juna saboda juna juna saboda juna juna juna juna juna so bar gaskiya mu haɗa kai da ni da ke tsintsiya mai sarraba ni da ke ne shariya gaba da ni da shi ne yau tariya da ni da ke mai sabo ya zana so da ke marabu in haka ta kasance ba zan yi rayuwa a wannan sabo da juna sabo da juna wai menene kike neman takura mu oh, a tsakar oh, ranar nan ai ka fi kowa sanin da bikin me yasa sabo da juna ina dauka tsakanin da ke babu sauran wata alama mutum da dauka kai ba sai ka ajiye ba ya kike gaya mun magana ne a kusa ni magana nake gaya maka a faɗa kai kuma rayuwa ta kake nema ka tarwatsa a faɗa Salma, ba na son ki a kusa ko kuma nesa da ni. Ba na son haɗa tafiya da ki a cikin kowace daƙiƙa ta rayuwata. Shin ni kaɗai ne namiji? Ko kuma ni kaɗai ne wanda kika rena wayo Salma? Kai ido na ya kalla a matsayin namiji, kuma kai na karɓa a matsayin ƙaddara a rayuwata. Kai na amincewa a cikin kowane yanayi. Ba laifi ba ne kamuwa da su, amma ki sani, laifi ne Rike wanda baya bukatan ki. a cikin tafiyarsa a zuciyarki ka tafi da ni a cikin kowane yanayi kar ka tafi ka bani saboda idan ka tsallake ka tafi komai zai iya faruwa da ni idan na ce komai ina nufin komai abin da na faɗa shi nake nufi me kake nufi ina nufin ki haƙuri wacce take da ni tana jira na a gida Safwan idan har ka sa kafa ka bar wajen nan to ka sani duk abin da biyo baya ba laifina bane laifin ka ne Kamar yaya? Kamar yadda ka sani sarai, duk abin da ya zo kwakwalwata a kanka a shirye nake da na aikata shi saboda bani da seti a kai. Na amince. Me yasa za ka hana ni? Mutane da yawa suna buƙatar rayuwar ki Salma. Kina hauka ne? Na fi kowa buƙatar lumfashin ki Salma.